farfajiyar makarantar horar da jami'an tsaron jandarma da ke unguwar kwara ta giya mai kenan a yayin bikin kaddamar da ayyukan rundunar garsi wace hukumomin tsaron nijar suka kafa takanas da nufin karfafa matakan yaƙi da ta'addanci kamar yadda wani taron ministocin tsaro da na cikin gidan kasashen yankin sahel da ya gudana a shekarar 2016 a garin injamena ya shawarci gwamnatocin kasashen jason sahel a kai da yake jawabi a yayin jagorancin bikin kaddamar da ayyukan wannan sabon runduna Ministan tsaron ƙasar Nijar Kallamu Tari ya bayyana cewa. Muna fuskantar ƙalubalen tsaro mafi girma a tarihin ƙasashenmu, saboda haka dole ne mu dage don ganin mun yi nasara a yakin da muka sa gaba. Wannan ita ce hanya mafi a'ala da za ta ba mu damar saka wa sojojinmu da suka kwanta dama a fagen daga, kamar yadda muke da nauyin samar da tsaron da zai baiwa talaka damar gudanar da harkokinsa a hankali kwance. afin A cewar jagorar tawagar tarayyar Turai a Nijar Dr. Denisa Ionete, miliyan biyar da takwas na euro ne kungiyar tarayyar Turai ta keɓe domin wannan runduna. kuɗaɗen da aka yi amfani da wani bangaren su don samar da kayan aiki na fiye da miliyan uku na euro. waɗanda suka hada da motoci da babura da dai sauran kayayyakin amfanin mayaka. Le soutien financier de cette action compte pour 5,8 millions d'euros pour le projet au Niger. Gamsuwa da yanayin hulɗar da ke tsakanin ƙasar Nijar da ƙungiyar tarayyar Turai da dai bangare yarda da jajircewar jami'an tsaron jandarma wajen yaƙi da masu aikata miyagun ayyuka ya sa wannan ƙungiya amincewa ɗaukar ɗawainiyar wannan runduna ta garsi wace a gwajin da aka yi a yayin bikin yaye dakarunta alamu ke nunin sun lakanci dubarun yaƙi irin na zamani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.